بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan darussa na alfiyatul usul wa bina ilfuroyi alaiha a wannan makaranta ta bara'imul iman a cikin darasi na goma sha takwas a wannan rana wacce ita ce ranar goma sha bakwai ga watan juma da saniya shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ranar talatin da daya ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ishirin da daya har yanzu muna nan muna bayani akan abin da malaman usul suke ce musu dilalatul alfaf dilalatul alfas wanda za ku ga bayanan da muke yawanci suna da alaka da luga wannan kuma yana daga cikin abin da zai nuna maka mahimmancin ilimin usul kasancewa ilimin usul wata ran za ka ganka a mustalahul hadis in ka zo ma bayi su sunna asbabu raddi riwaya din nan da muka yi a wancan karan wata ran ka ganka a ulumul qur'an in aka zo babun annas wata ranka ganka a luga haka haka haka haka wata ranka ganka a babin aƙida kamar daidai ina na sun yi rosu ba ba babi ba ne kamar ina al'amuwal khas luga ne idan muka zo halin ahkam muka zo babin illa hal lahi mu'allala bi hikima kaga wannan yana da alaka da aƙida. in Allah zai yi abu yana yi da sababi ko ba da sababi yake ba shin Allah yana da hikima ko yana yin abubuwa fatan ne kaga wannan usul suke kuma a aƙida? shi yasa akwai raka'il da aka yi المسائل المشتركة بين أصول الفقه والعقيدة المسائل المشتركة بين ulumul hadis wa usulul ina ganin kun fahimta hmm. na a ah, bari mu dan yan tambayoyi haka kafin mu ci gaba da karatun namu hanafiya da suka tafi akan cewa al-qur'u bi ma'anar haif suna da murajjihat waɗanda suka kafa hujja da su guda hudu waye zai iya lissafa mun murajjihad guda hudu da suke da su waɗanda suka sa suke ganin al'ur'u bi ma'ana alhaif akwai murajjihad hudu na malam na farko shi ne da Allah ke zuwa Allah ya fi na milan da يرسمتم فعدتهن ثلاثة أشهر to an canja a alhaif ne da talatatul ashkur saboda haka abin da ake nufi da alkuru shine alhaif yawa ma'ana sun ce an battala alhaif da talatatul ashkur mm. to wannan sai yake nuna cewa kenan dama alhaif ake nufi mm. ɗaya kenan saura uku na biyu ne hadisin da

yawwa saboda haka ce suka ce don haka wannan yana nuna cewa kenan a a ƙara ƙur'in ne to kuma nan ƙur ya zo ƙara ya zo da ma'ana alhaif saboda haka can ma alhaif ake ne to biyu kenan ka fada ko na uku abin da ake nema cikin idda ne, al-istibra to shi yasa wannan ma dalili ne da yake nuna cewa a alkuru a yadda yake ne hmm. guda uku ne <laughs> walhaidu fi ahilin wa hamilin ko uku ne ba na hudu ta kaji ta <laughs> to wanne ne na hudun a cikin abin da muka fada ji wannan ba mu yi shi jiya ba ya fada walhaiz <laughs> ba da yan ya yi kokari gaskiya tun da ya faɗo ka ci littafi jiya ko haka ne ta um, yana daga cikin asbab na yana daga cikin hanyoyin tarjihi shine ana iya samun adilla kharijiya mana in aka samu mujmal to ana so a yi tarjihin ɗaya daga ciki to ana iya nemo adilla kharijiya wane ne zai iya kawo mana hukunce-hukunce guda biyu waɗanda aka yi tarcihinsu da adilla kharijiya hukunce-hukunce guda biyu waɗanda aka yi tarjihinsu da adilla kharijiya na hukunce-hukunce guda biyu ko uku mun kawo da yawa waɗanda adilla kharijiya banda na alƙur'u alƙuro kan mun gama da shi mun kawo tarjihat na malikiya mun kawo tarjihat na hanafiya banda alƙuro wanda ba na mun kawo da yawa duk waɗannan babin tawilin ai duka tarjihi ne ake yi wasu kuma tarjiha ɗin bi adilla karijiya ne na'am kun manta a sallah alfijir mun kawo a sallah alfijir ko kun manta wa muka ce wanne ne ya fi yin sallah alfijir da wuri-wuri saboda ne saboda sabiqu ila Mafiratin, wa sari'u ila khairat mm. kaga wannan adilla ne kharijiya mm. waɗanda ta hanyar su ake tarjihin wasu abubuwa mm. to ba ku da wani misalin eh. hatta tumayyar kalbi illa ibn qur'an mm. wane ne kare haka ne yadda ya bada ka yi cakuda ka cakuda dambu da shinkafa <laughs> duk da dai mai duguri garin gardawa ne dama garda suna haɗawa har da ɗan wake ma a cinye ka da aishi wala jajilu ahlal kitabi illa billati a san illa allazina zalamu minhum ai ya karfafa maganar waɗanda suka ce wala ɗin can bi ma'ana illa ne ina fatan mun gane cewa illa ɗin can bi ma'ana wala ne to ba ne shi بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله تعالى والحق إنعام أتى على سبب خاص فقصره عليه ما وجب فالشافعي بإبدأ بما بدا وجوب ترتيب الوضوء قد بدا فإن نقل هذا أتى على سبب ya قصره عليه ما وجب نعم مالن أنا قرن ya kawo matsala wacce ake ce mata al'ibratu bi umumin lafzi labi khususis sabab mana idan aka samu lafazi ya zo ala sababin halin ibratu bi umumin lafzi an bi khususis sabab wannan ya kasu kaso uku na ɗaya Shi ne an yari da lafzun am ala sababin khas waya dullar dalilu ala umumi an yari da lafzun am ala sababin khas waya dullar dalilu ala umumi a samu wani lafazi am ya zo akan sababi khas amma a samu dalilin da yake nuna cewa shi am ne ta wannan am ne bittifaq wannan am ne bittifaq me dalili akan wannan misalin wannan kai shine da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma wasariqu wasariqatu a wajen malaman tafsiri sun yi sabani akan me sababin saukar aya akwai waɗanda suka ce ta sauka ne akan wanda ya sace bargon safwan akwai waɗanda kuma suka ce ta sauka ne fil makhzumiyya allati kanat tasta'iru almata'a fa tajhadu wacce take arar abu kuma sai ta gaddama ta ce ita bata ara ba saboda haka wasu suka ce ta sauka ne akan al akan ta wannan ayat ta sauka ina fatan kun fahimta to idan muka ce al'ibratu bi umumin lafzi la bi sabab kaga anan gurin in mun kalla in ya zamanto akan safwan ta sauka to kaga ya kamata Allah ya ce wasari ufadda yadahu to amma da ya ce wasari wasari kadina ce da take nuna ana so a yi animin hukuncin ina ganin kun fahimta karina ce da take nuna cewa hukuncin ana so ya zama am saboda ana so hukuncin ya zama am shi yasa aka yi ta'amiminsa ina ganin kun fahimta tsayi sai kuma a guri na uku wanda duk saɓanin ƙa'idar a kansa yake a afuwan saura guri na biyu kan mu je na uku guri na biyu shine an da lafzul am ala sababin khas wa ya dulla dalilu ala khususi ya zama lafazi ne am ya zo a kan sababin khas amma kuma a samu dalilin da yake nuna cewa wannan khas ne to shi ma wannan an yi tufaƙi cewa khas ne ya ayyuhan nabiyu inna ahlalna laka azwajaka lati ataita ujurahunna wa ma malakat mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika tikhalatika ka gani sai ce wa mur'atan mu'minatan in wa'abat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin kaga an samu lafzul am ya zo ala sababin khas amma da ya ce khalisa tallaka min duniyar mu'minin sai ya nuna cewa kawai iya annabi hmm. wannan ma ba saɓani a kan shi hmm. ismi na uku wanda duka ka'idar al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab take kansa shine an yari da lafzun am ala sababin khas walam ya dulla dalilun la ala umumihi wala ala kususi to a nan gurin ake samun saɓani قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي والله يسمع إن الله وانا آير أكون واتسوكا da kuma mijinta aus min samit to kaga amma da Allah ya tayi sai ce allazina zahiru na hmm. min nisa'i kaga sai ya kawo lafzul am duk da cewa ala sababin khas ta sauka wallazina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين وال والخامسة كو الخامسة والخامسة والخامسة نعم na walkhamisatu na farkon nan dai garin alaran momi ne walkhamisata ko walkhamisatu walkhamisatu na farkon nan walkhamisata walkhamisatu walkhamisatu an la'natullahi alayhi in kana min al-kadibin ai ya za ya zama walkhamisata matsuf ne alama za ala fa shahadatu ko kuma arba'u shahadatin din to kaga ta ina zai zama wal khamisata alaran ma ko akwai wata qira'a ni hafsu kawai na iya zai iya yi wa akwai wata qira'a a warshi wal khamisata ne to kaga na biyu shine wal khamisata saboda shi maf'ul wa yadra'u anha al'azab an tashhada arba'a shahadatin kaga wannan arba'u ne sai ya zama wal khamisatu shi kuma wannan arba'a ne sai ya zama wal khamisata ina ganin kun gane to wannan ayoyin akan wa suka sauka ko kuma akan ko kuma akan hilal bin hilal bin bin umayya ko lokacin da ya zargi matarsa da sharif bini sharif bin Sahma. to ala kulli hal dai kaga ta sauka ne akan hilal ko kuma ta sauka akan sharif amma kaga Allah sai ya zo da lafsun am wallazina yarmuna to hal ya um aw la ya um a wajen jumhur suka ce ya um saboda ni saboda in aka ce la ya um to hukunce hukunce da yawa ma za a lallata su saboda haka ya um akwai waɗanda suka ce la ya um suka ce me dalilin ku suka ce saboda yin abu ya sauka a kan sababi to shi ne an ya tasir ala hadha sabab aka ce suka ce kuma in mutum ya yi tambaya to asali shine a bashi jawabin da ya yi kuma jawabin na ya shafe shi ibn qudama ya musu raddi a rawdatul nazir wa junnatul munazir ya ce ba haka ba ne. in mutum ya yi tambaya in an tashi ba da jawabi zai shafe shi amma kuma za a iya mai ƙari na abin ma da bai tambaya ba ne dalili mutumin da ya ce a na tawabba umin ma'il bahar me ya kamata annabi ya ce mai ba na'am ba me ya kamata ya ce mai huru dahuru ma'u amma shi bai tambaya akan akan ta tulbahar bai yi wannan tambayar ba amma ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi sai ya ƙara masa sai ce huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatu huwa tahuru ma'uhu alhillu maitatuhu to kaga wannan yake nuna cewa kenan in mutum ya yi tambayan an zo ba shi jawabi ya kamata ya zamanto jawabin ya taɓa amsa tambayar shi amma bai zama dole ya zama iya tambayar shi ba ina fatan mun gane malam yake cewa fa shafi ubi da ubi ma bada wujubu tartibul wudu'i qad bada imam shafi ya kafa hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ibda'u ma bada Allahu a hmm. akan me wannan hadisin yake magana la safa wal marwa oh, cewa an zo zagayawa tsakanin safa da marwa a fara da ni safa saboda hmm. inna safa wal marwata min sha'airillah inna safa wal marwata min la. ina fatan kun gane inna safa wal marwata min sha'irillah to kaga inna safa wal marwata min sha'irillah kaga akan hajji ne amma shafi ya ce in ka zo alwalama to ka fara daga dama hmm. daga ka fara daga ka fara ka fara daga yadda ya zo a jiyar a ƙur'ani wajibi ne wajibi ne rattaba alwala yadda alwala ta zo a rattaba wajibi ne ya zamanto kayi ta haka yadda Allah ya jero din nan ba za ka zo ka ce za ka wanke a hannu kafin ka wanke fuska yawwa amma za a wajen a wajen malaman malikiya ba dole ba ne wa tartibu bainal fara'i abai suka kaji a musabai ko a sunnoni a sunnoni wa tibu bainas sunan fa shi kuma a fazai yawa to amma a wajen shafi wajibi ne tartib bainal fara'id sai ce fa inna qul hadha ata ala sabab yaqulu qasruhu alayhi ma wajab idan muka ce wannan ya zo akan aikin hajji ne sai ce qasruhu alayhi ma wajab ai ya zamanto an iyakance shi da wannan din bai wajaba ba ba dole bane saboda al'ibratu bi umumin labdi la bi khususi as-sabab na'am والثامن التقييد ذو أقسام إن كان في الأسباب والأحكام اتحد المطلق بالمقيد عليه فاحمله بلا, تر بلا ترديد نعم. حديث لا, حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين قيدا بالعدل إذ جاء في رواية فالحنفي لنفيها فال فالفاسقين يكتفي الفاسقين يكتفي بالفاسقين يكتفي في عكسه لقيد باتفاق كآية كآية الوضوء والسراق والسراق نعم إذ قيد إذ قيد إذ قيد اليدي بالمرافق يدي إذ قيد اليدي بالمرافق في أول وأطلقت وأطلقت في السارق وإن يكن حكم فقد قد اتحد فالحمل عندنا بجامع ورد فشرط رقبة, رقبة الظهار عندنا لقيدها في قاتل أو تومنا أن تومنا والحنفي لاختلاف في سبب رد ظهارنا لقتل ما وجب قلنا على قلنا على المعد على المعتق قلنا على المعتق صدقة فلا يجزئ دفعها لكافر فلا في عكسه الخلف ففي من أوسط ما تطعمون حتم رأي, رأي الوسط في كسوة حمل في قسوة حملة على الطعام wa rudda bil khilafi fil ahkami na'am malam anan gurin yana magana akan al-itlaq wa taqis ko kuma al-mutlaq shi ma yana daga cikin abubuwan tawili me al-asli al-itlaq yawwa kamar yadda take a cikin ƙa'ida al-mutlaq yajri ala malam ma lam yujri nafsan aw dilalatan yanzu idan malam baba muktar yace jamilu kaso min doki sai na je na so mai baki to in ya ce min ja yake nufi ba zan koma ba saboda shi da ya tashi doki ya ce min yawwa ga mutlaq ne amma idan da zai ce ka so min doki ja sai na so mai fari dole na koma saboda an samu taƙiyi so al'asir shine wannan al'asir shine al-mutlaq ina fatan mun gane al'asir shine al-itlaq to wannan ka'idar tana da mahimmanci malamai suna yawan magana a kanta in kana karanta tafsiri in kana karanta kutubul hadis da sauransu za ka ji ana yawan fada hamlul mutlaq alal muqayyad hal yuhmalul mutlaq alal muqayyad duk ka ji ana yawan maimaita wannan hal yuhmalul mutlaq alal muqayyad da sauransu to a malamai sun kasa al-mutlaq wal muqayyad iri hudu farko dai mai al mun yi tarifin sa da zuko huwa mutanawil li labi aini bi ainihi bi itibari alhaƙiƙa a shamila shi kuma al shi shine kuwal al-mutanawil li muayyan aw li ghairi muayyan mausufin bi amrin za'idin alal haqiqati shamilati li jinsi wannan shi ake kira al muqayyad ina fatan mun fahimta wannan shi ake kira al muqayyad shi ake kira wannan al muqayyad a hamlul mutlaq alal muqayyad a wajen malamai ya kasu gida hudu kashi na farko shine an yattahidal hukum was sabab ya zama hukuncin da kuma sababin da zai sa a yi hukuncin duk abu ɗaya ne to nan kusan akwai kusa da ittifaqi cewa yi umar mutlaq al muqayyad hanafawa ne kawai suka saba shine malam yace ittihadal mutlaq bil muqayyad alaihi fahmilhu bila tardid idan mutlak da muƙayyad suka sami ittihadi to kawai ka ɗora mutlak ɗin akan muƙayyad bila tardidin ba tare da kokonto ba yace hadisu la nikaha illa bi wali wa shahidaini quyida bil adali a wata ruwayar an ce la nikaha illa bi wali wa shahidai adilin kaga yana nuna sai sun zama adalai kaga muqayyad ne tunda a wata ruwaya ya ce la nikaha illa bi wali wa shahidaini kawai bai kayyade su bil adil ba sai ya ce izja a firiwa ta falhana fili na fi ha bil fasiki ne ya tafi shi hanafe ya nuna cewa ba dole ba ne sai ya zamanto cewa an yi ishtiraɗin wannan a al'adil ɗin ina fatan mun gane so su malikiya sun sharɗanta adalatu shuhud amma a wajen malaman malikiya kuma adalatu shuhud ba dole ba ne a wajen hanafiya adalatu shuhud ba dole ba ne hakanan shi ma ɓangaren wali ɗin akwai ruwayar lanika ha illa bi waliyin akwai kuma ruwayar lanika ha illa bi waliyin murshid kaga lanika ha illa bi waliyin lanika ha illa bi waliyin murshid kaga murshid muƙayyad ne to kaga anan gurin ittihadal hukum was sabab to anan gurin aksar sun ce yuhmal mutlaq alal muqayyad sai malam yace fi aksihi la qaida bil ittifaqi ka ayatil wudu'i was surraqi idh quyida al yudiyu bil maratiqi fi awwalin wa utliqat fi sariqi fi sariqi kashi na biyu <clears throat> shine an yi talifal hukum sabab ya zama da hukuncin da sababin duk ba iri ɗaya bane misalin wannan shi ne, <clears throat> Allah subhanahu wata'ala a wajen alwala ya ƙayyade wa diya hmm. ila Ilal marafi kaga an san iya inda ake wankewa hmm. a wajen kuma sata fadba'u hmm. aidiyahuma kaga bai ƙayyade inda za a yanke ba ina fatan kun fahimta bai da gurin da za a yanke ba to shin za a yi hamlar mutlaq alal muqayyad a ce shi ma wanda ya sata a yanke mai zuwa mirfa kaga akwai bambanci a sabon muktali wannan sata ne wannan kuma alwala ne alhukum kuma yaktalif wannan wannan wankewa ne wancan kuma katsewa ne <laughs> ina fatan kun gani yawwa to wannan shi ne ismi na biyu sai ce wa in ya kun hukumin faƙad ƙaditta falhamlu inda na bi jami'in warat fashar tsoron ƙabatar zihari inda na liƙai da hafi ƙatilin an tunina walhana fi yulikti lafi fi sabab raddu zihari na qatlin ma wajab to kashi na uku shine an hidar hukum amma wa yaktalifu sabab ya zama hukuncin iri ɗaya ne amma kuma sababin da bambanci kaga wanda ya zihari an ce raƙa raqaba wanda ya kashe rai da kuskure an ce hariru raqabatin mu'mina hal yi kuma mutlaq alal muqayyad to a wajen malikiya yi kuma mutlaq ala alal muqayyad saboda ittihadun fil hukum saboda dukkan yan ta gani amma ba hana da ya ce a kowa ya ci gashin kanshi kowa ya ci gashin kanshi saboda haka ba za a ɗauko wancan ai ba in aka in zihari kai ko arniya ka samu ka yanta idan kuma abin nan ne kisan kuskure ne shi kuma dole sai wasu take mumina mm. dole sai wasu take mumina mm. shine yake cewa kulna alal da sadaqatun fala yujzi'u daf'u hali kafirin fala amsar da muka ba hanafawa shine ai ita shi yanta kuyanga sadaka ce to bai kamata kuma ba kafiri sadaka ba saboda ai duk wanda ka yanta shi ai ka mai alkhairi da babu sama da shi a duniya mm. shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci wani ya mai kyauta sai ya ce masa idan an kawo mana bayi ka dawo saboda haka da ya dawo sai ya zo ji annabi sosai sai annabi ya ba shi bawa da ya ba shi bawa me ya ce mai mai ce mai da ya ba shi bawa sai ce ka kyautata masa da je sai ya gaya wa annabi sai ya gaya wa matarsa afuwan sai ce annabi sallallahu ya mana kyautar bawa amma ya ce in kyautata masa ya ce in kyautata wa bawan nan sai matar ta fi shi fiƙihu sai ta ce mai ai babu abin da za a yi wa bawa da ya fa'yanta shi ba wani arziki da za ka yi wa bawa kyautatawa da za ka mai ce da ka yanta shi to kaga sai ya fahimta sai yanta bawa rubba hamila cikin rubba hamila cikin ilaman huwa afkahumina ina fatan kun gani to shine a nan gurin malam yace kulna alal mu'taqi sadaqa fala yujzi'u dafuha ha likasirin fala sadaka ce saboda haka ba wani bukata malai ce fi aksihi hmm. ce ka ka karanta ko hmm, fi aksihi kulfu amma an yi saɓani mai ƙarfi a akasin wannan me akasin wannan to zai zama an yattahi da sabab wa ya talifu alhukum wannan ma yana da misalai yanzu Allah maɗaukakin sarki a kafaratu zihar faman lam yajid fasiyamu shahraini aini min qabli faman lam yastati fa yata'amu 60 miskinan min qabli ba qira'a da Allah <laughs> ba wata kira min kabla an yi tamasa mm. to kaga a wajen kafarar tahriru raqaba da kuma kafarar azumi duka yayi yi sa da min qabli an yi tamasa kafin ya fa ya taba matar mm. to amma a wajen it'am bai ba to hal yi umar mutlaq alal muqayyad ce mu ce ma misali wanda ba zai iya yanta ba ba zai iya azumi sittin ba kafararsa shine ya ciyar da miskinai shin za mu ce sai ya shi ma kafin ya taba ta ne zai yi to a wajen ibn hazm ya cewa ma kana kana nasiya saboda haka tunda Allah bai faɗa ba da haka <laughs> inda kawai abin da yake kanka shine idam zaka iya shan shagalinka daga baya sai ka yi idam din to kuma anan mamala ya kawo wani misalin na daban ban da wancan yace fi kiswatin fi aksihi alkhulbu ba fi awsati ma tuqimuna fi kiswatin hamlan ala wa rudda bil khilafi fil ahkam a kafarar rantsuwa Allah ya ce la yu'akhizukum Allahu bil lahwi fi aymanikum walakin sai ce faka fara tuhu sharati masaki na min awsati muna ahalikum aw kiswatuhum mm. kaga a wajen tu'imuna ahalikum ce min awsati ta katsaki to shi ita ma sitirar ta katsaki ko ya halatta ka je ka so mai yaji dan China ka dinka mai ko ka so mai mai ɗan zazzarewa misali ko ɗan ɗari biyu ko kuma dole shi ma sai ya zama min awsati to mabni ne a hadhihi alqaida saboda haka idan mun ce yuhmal al-mutlaq ala al idan aka samu ittihadu a sabab wa ikhtilafu al to yuhmal al-mutlaq ala al-muqayyad kuma suka ce la yuhmal so dai a takaice dukkan aqsam din al-haml mutlaq ala al-muqayyad ba wanda aka a akan shi <laughs> sai dai kawai khilaf ne wani ya fi wani ƙarfi wanda khilaf ɗin bai da ƙarfi sosai shine idan aka samu ittihadu alhukum wa sabab shine khilaf ɗin ɗan kaɗan wanda yake bin shi a ƙarancin khilaf shine idan aka samu me ittihadul hukum wa ikhtilafu sabab sai na uku kuma wanda yake bin sa wanda aksar sun ce la yu'mal shi kuma ne ittihadu wa ikhtilafu al-hukm na ƙarshe shi kuma an yi ittifaqi la yawmal mutlaq al waɗannan su ne kashe-kashen a takaici ce kashe yi إن جاء حكمان على سببين عن حكم عن حكم مطلق لأحد ذين فبعضنا بغيره ما قيدا إن تاب wudu an jaddada. بنص من يكفر إلا, إلا بنص من يكفر إلا فقد حبط وبعضنا بالسببين يرتبط لنص من يرتد منكم فيمت يليه خالدون بعد حب بعد هبطت للأولين الأولين رتب الحكمين الحبط والخلد على وصفين riddatihi wa mautihi fil kufri kulli wasfin hukmuhu fi na'am wannan ita kuma wata ka'ida ce wacce sai ka naɗu sosai sannan ka gane shine idan aka samu hukunci guda biyu aka rattaba su akan sababai akwai kuma wani guri da shi kuma hukuncin an zo da shi mutula to shin za a yi taɗayidi ko kuma za a bar su kowa ya ci gashin kanshi a wani wajen an zo da hukuncin mutula ko kuma an rattaba mai sababi ɗaya a wani gurin kuma aka rattaba mai sababai shine in ji a hukumai ni ala sababai ni an hukumin mutula li ahadi zaini fa na bai gairihi ma ƙayyada. ya zamanto an samu hukunci wanda yake mutlaq a wani gurin amma a wani wajen kuma ya zamanto cewa an ƙayyade shi da wasu sabubba ɗaya daga cikin sabubban yana da alaƙa da wancan hukuncin yaya ya kamata a za a bar shi haka ne ko ba za a bar shi ba shine in ji a hukumai ni ala sababai ni an hukumi mutlaƙin li ahadi zayu ya zama hukuncin yana da alaƙa da sababi guda ɗaya cikin waɗannan sababa Shi ne malam ya ce fa na bi ghairihi ma ƙayyada. a wasu wajen wasu a cikin mu ba sa ƙayyade shi da wani shi in ta taba murtaddin wudu an jaddada in mutum yana da alwala sai ya radda sai ya dawo to sai ya jaddada alwalar shi ko da bai yi kari ba me dalilin su shine wa man yakfur bil imani fagada habita amal wa fil akhirati kaga ba shar'i kawai in dai yayi radda kawai ya yayi wannan to kaga wannan hukuncin ne mutla to amma kuma hukuncin ya zo da wasu sabubban ya zo kayyad a suratul baqara inda Allah ya ce mi. wa man didmin minkum an dinihi fa yamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum wa ula'ika ashabun nar fi a khalidun to shin shi ma wannan da ya yi alwala za mu ce shi ma dole fa mutu sai mun jira in ya mutu ne sannan za mu ce alwalar shi ta kare ko in ya dawo alwalar shi tana nan to shi ne aka yi saɓani ina fatan mun gane shi ne ma lai ce linafsi man ya furu ila faɗa da haɓar wa ba'aduna bisababai ne yartabir linafsi man yartaddu minkum fayamut yalihi khaliduna ba'da habitat lil awwalina rattaba al hukmayni al habt wal wal khuld ala wasfayni riddatuhu wa mautuhu ala al kufr ina fatan mun gane riddatuhu wa mautuhu fil kufri likulli kulli wasfin hukmuhu fi sharri suka ce akwai waɗanda suka ce za a haɗa waɗancan sabubban da wancan mutlaf ɗin da yasu akwai wanda suka ce a'a shi ma wannan za a yi annashir ne kowanne yana da alaƙa da hukuncinsa wa man yartadid minkum an dini fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum wa ulaika ashabun nar fi dunya wal akhirah ulaika ashabun nar hum fiha khalidun hmm. suka ce a wa man yartadid minkum an dini shine faqad habita amalu kaga bai saba da wancan ayatul suratul maida aya ta biyar ba shi kuma wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun shi kuma yana da alaka da fayamutu wa kafir kaga bai saba da waccan ba hmm. shine ma'anar malam da ya wa ba'duna bi sababai ya tabi linafsi man yartaddu minkum fayamun yalihi khaliduna ba'da hadidat lil awwalina rattaba al hukumaini al habd wal khuld ala wasfaini hmm. ka gane hmm. so riddatuhu ita ce habidat a'malu wa mautuhu bil kufri faulaika ashabun na <laughs> so ba za mu ce za mu ɗauko wancan mu ce sai in ya mutu ne sannan zai zamanto wannan ɗin ya shafe shi ba za mu ce kawai a nassoshin kowanne nassi akwai abin da yake magana a kai saboda haka sai ya zama malikiya magana su tana nan duk wanda ya yarda inda yana da alwala alwala shi ta kare saboda me saboda faƙar da habiƙa amalu kawai haka shari'a ta ce shari'a ta ce kawai faƙar habiƙa amalu saboda haka tun da faƙar da habiƙa amalu shi kenan zai zama shi ma yana ci zai zama maganar malikiya tana nan da ƙarfinta ina batan kun gane wannan mana idan hukunci ya zo mutlak aka ƙayyade shi a wani wajen da wasu sabubba guda biyu wanda sababin ɗaya ne na can shin shi ma wancan ɗin za mu ce dole duka da sababan biyu za mu ƙayyade shi ko kuma za mu ɗauko sababi ɗaya wanda ya zo a can mu ƙayyade shi waɗancan sababban kuma mu rarraba su ina ganin dai kun fahimta to mu je baitukan ƙarshe والاحتمال الشرط في التأويل وقصده براجح الدليل على دليل الظاهر الأصيل إن لم تبن أبطل بالتأويل قوته يضعف بالتأويل إن لم ينل راجح ذا الدليل تكرار باطل وتأكيد بما يضعف تخصيص العموم أيما يضعف تخصيص عموم أيما نعم ياي نعم. ها آه. ما زي رفا باب التأويل دا ابن دا مالما أصول سكي رفي وادش شين يتي مكا والاحتمال شرط في التأويل al-ihtimalu shartun fi ta'wil lafazi ya zama yana ɗaukar ma'ana sharaɗi ne a ta'awili a farkon darasin ta'awili mun yi muku bayani cewa ta'awili ya kasu kaso uku akwai akwai ƙarib akwai ba'id akwai baƙil so in za a yi ta'awili ya waje bai zama ƙarib ya zama lafazin ya tamilu amma kakka je ka kawo ihtimalin da kwata-kwata la ya tamila hullab kamar yanzu can da suka ce ba'un tana zuwa tabi'idiyya a wajen shafi'iyya su kuma abin nan su kuma malikiya suka ce silaci to kaga duka lafazin yana ɗauka ina fatan mun gane to dole sai ya zama yana ɗauka wannan shine sharaɗin farko kaka je ka kan abin da kwata-kwata ba a ɗauka wani itimalin sharɗu bi tawili wa qastuhu bi rajihi dalili sannan kuma ya zama dalilin ya ƙasa ƙasadinsa mana a cikin dalilin za a iya fahimtar haka kuma ya zamanto sai ka samu wani dalili wanda zai ƙarfafa tawilinka kamar yanzu kaga da suka yi idmar a ya ayu na amanu la taqrabu salata wa antum sukara kaga sun yi idmar ku to akwai dalilin da ya sa suka yi ilma din shine saboda Allah ya ce ah, wala junuban illa abiri sabilin to kaga abiri sabilin ba zai fassaru ba idan ka ce kawai la karbu salata ana nufin sallar ba mawabi as-sala ba kaga sun ka dalili shine abin da malam yake ne shine yace bi rajihi dalil ala dalilin zahirin asiri ya zama yana da zai iya rujihani akan dalilin zaya kamar imamu shafi'i da suka yi mujadala da malaminsa imamu ahmad ko kuma ɗalibinsa ɗalibinsa ne a ku malaminsa ne kuma hadisi saboda haka da suka yi jayayya akan ya halatta in mutum ya yi kyauta ya fasa saboda al'aidu fi hibbati kalkalbi ya tsi'u ma ya'udu fihi to kaga shi kare in yi amai ya lashe ba matsala amma haka sai ya kama wata karina dalili da yake nuna hakan bai halatta ba shine da ya ce laisa lana matsalar sau to kaga wannan shine zai fitar da hadisin daga ma'anarsa ta zahiri shine malam ya ce in lam tabin ubtila bit ta'wil ina fatan mun gane saboda haka malam ya ce, yace quwwatuhu bitta a ta'wil in lam yanal laji da dalili idan ya zamanto dalili zahiri ne a fili to tawili baya mai amfani malam ya ce yace ba ilin wata akidin bima yud'ifu taksisa umuma ayyama hmm. ko kuma ayyuma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ayyuma imra'atin kaga lafzul umum ne ayyuma imra'atin an had nafsaha bi ghairi izni waliha fa batilun fa batilun batil ko fa batilun batilun batil hasu uku ko to kaga wannan lafazin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kaga duk da lafazi am din da ya zo na farko ya kuma karfafa shi da batil hasu uku to yana nuna ba zai yi a wa hadisin tawili ba su hanafiya tunda a wajensu ya halatta mace ta aurar da kanta sai suka ce kawai wannan hadisin yana nufin baiwa ne kawai baiwa ake yi saboda su a wajen sun ce budul mar'atu sil'atun min sila'iha fa jaza an tabi'a sil'atun min sila'iha an tabi'ahu kama tabi'a sil'atun min sila'iha ina fatan mun gane to don haka kaga wannan ta'awili ne ba'id hmm. ta'awili ne ba'id saboda kasancewar nassi baya goyon bayan shi Allah ya ba mu dacewa ko akwai mai tambaya akwai mai tambaya na maganar da zuma ne ya kawo ayan ayan da ya kawo ɗazu zai shiga karkashin istihadar hukumar sabab kuma zai shiga na'am ayoyin da ya kawo mana wa na ayoyi hurrimat alaikum maitatu wa damu eh kuma daman ya shiga ittihadul hukumar wajen kafara da yantar da bawa akan kawo nasi da wasu da tahariru rakabatin da kuma ana shigar da bawa a ciki da kuma da suna da ba wata gari na haya nan gurin kakalla ba ya nufin mace a wajen malaman balaga zikirul ba'd ne wa iradatul kull me ba? to wuya kaga wuya ai namiji yana da wuya mace tana da wuya ya za ka ce mace ake ne ai ba wani dalili ita wuyan mace ce shi yasa aka ce mu'mina a kafaratul qatil na shi ne wuya a sana hausa ku ce kuma ba za a kafa hujja da hausa ku ba inda ku ba hausa ba ne <laughs> a shi ne a kuma tsara yadda za ku gane amma an kun tashi rubuta a littafi ka ku rubuta saboda kowa ya fafi amfana akwai mai wata tambaya na ka ce me eh bismillah to ah, wani ne ya kashe masu wata a kan kira da kuka sun yafe kuka sun yafe to sai wasu wani yana kokari zai sa baki ko shin ya halatta mai shi yana da dama sa baki ko ta tabbaci shi ya tambaya tunda wanda abin suka suka ce sun yafe yawwa to ko kuma yanzu ya rage nata ko ta bari ko ta ya halatta mana saboda in dai kotu ta ya in dai auliya uddam sun yafe amma ba shi da yaya ba shi da yaya wanda aka shan eh shi ɗan babba ne ko ƙarami ba shi da uwa duka uwa da uban suka ce sun yafe in an yafe za a iya neman a saki shi saboda in dai an yafe a yi zai zamanto ba wani haddi a kan shi to kai kanka kana kokwantan tambayar ya ra'ayi kuma na iya amsawa ai ba zai yiwu ba a cikin da nan sosai ana suna yin kasuwanci suna mutu a fejin da idan suka mutu wannan sallan sai kullum suna ba wani kafin ka tabbatar da tambaya sai ka tambaya gobe yawon bai kamata mu amsa abin da kai kan kalan ta biyu ba hmm, saboda yanzu za mu iya baka hukunci kuma da ka baya ka fahimci ba haka yake ba sai kai gini kuma akan abin da ka ji a wajen inda akwai lokaci nasu abin da yake faɗa kanan kanan inda akwai lokaci ka duba zuciya shi ke ah, ah, ka bari in ya gama in ya gama sai ku shawara gobe sai ku mhm. kama <laughs> yawa saboda yi zuciyar mutum ba a mm. tabbatar da ita ina ganin insha Allah ta'ala za mu takaita a Thank you. karatun ma'ana ko akwai mai wata tambaya wacce take da alaka da wannan kai kana da ita to bismillah Thank you. ya kai ai dai ka ita kake maimaita ji wannan ai shine ta ok wanda ya da ku dawo da tambayar ku ban sha Allah ta ka irin tana da alaka da darasi kenan za mu taƙaita nan insha Allah za mu ci gaba idan Allah ya kai mu gobe insha Allah kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh